lillah bismillah wa ala barakatillah balayin salatayni kamilatayni ala rasul wa man wala amma da assalamu alaikum ko talata tara ga rabi ufani hijira na dubura da ruhu da talatin da bakwai sha tara ga watan dai 2016 ramar karatu na sha takwas a للتافي wannan أثر يا نبي إشريني عبد الرحمن a زيه رحمه الله حرف الثاني صبرت على إصلاحك لذنب رسله صبورا كرائي على دون ونصفه سكلت اسم للفعل الجميل بذله سن النفس عن قول الكبير وفعله فعندك من يحسن عليك ويستقصي samarta ka dawwama ala islahi kalbin gabarin gyaran zuciyarka ba ba jiki ba barin gyaran zuciya ga hannun wani shehu kamar ce abdullahi ya faɗa biruslihi tare da zuciya sulmula yake amma kuma har yanzu baka gyara shi ba sahuran kana mai yawan hankuri ga fidan duniya wani sai daure duk yadda aka sa inda zai samu duniya to ko ya yayi amma ba zai hankuri ga neman lafiya ba ya zambilla tura'i kana kiyaye ulwafin saman jiki shine ka gyara jiki zakka amma duna sublihi da ka gyara kasa ba shine zuciyarka sikil jisma ka gargada jikinka ko kuma sikil jisma ka nisantar da jikinka bihillihi ta hanyar walwale shi lil fi'lin jamili kai aiki mai kyau shi aka walwale zuciyarka daga jikinka sikil jisra ka gargada jikinka bihillihi ta hanyar walwale shi daga bannan da suke lil fi'lin ko yana aiki mai kyau sinin nafsa ka tsara rayuwarka an kaulil kafihi daga zance mummuna kamar giba wa fi'lihi da mugun aiki kamar sata sata ta ومن يفسي وانا تيليسا فأيكا عليك غريكا ويستكسي بيسو كإنك إنا جنكها شيني ملايكو وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون دكما ما يرفض من قول إلا لديه ركيب عتيب كوكب أنا نهن الله وهو معكم أينما كنتم دكما ونحن أقرب إليه من حبل الورود صفاؤك ورنت زدت يكا an ilmin gurube zuwa ga tasan ilimmuka waɗanda suka ɓoyu cikin sunan sunannakin Allah da siffofin Allah ta tasan tauhidi to hakikatin wani irin ruwan sama ne wabili gare ta ma da hadari na alheri na gare ta ba karami ba burukun walƙiyoyi waɗanda su walƙiyoyin shakikatan waɗanda sun kawace fulfu'a da a cikin zuciya sharat ha ka tsare waccan zuciya taka abinda suka nufi mulki tunane-tunane da kake yi a cikin ilimin tauhidi wannan tunanen da kake yi fikira din nan da kaka sawa to shi ya kasance ya wace a cikin zuciyarka to kuma alheri ne shinin nafsa ka tsare rayuwarka lishaitan domin rudi na shaidan kakka yadda ka bi wahala ita rayuwa hakikatun ya uwa ce ta shaidan sabita ta yi kishirwa amma walan har hakikacin hakika ne na ilin ba su bayyana ba ka gare ka ba ka kana da kishirwar ilimi walaisa taluhu shamsu ai rana ba za ta bayyana bali a yanar ramsi ga idanun masu cizara shine mai cizon idanu rana ba za ta bayyana tun da dai sabonka ya yi yawa to ba za ka gane hakikanin ilimma ba shakautu ila raki'in su a hibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi al-imam shafi'i kenan su baka kurciyarka ta wa Allah ne bu annal ilmu fadlan wa fadlan Allah la yufdalu asu shine ka son kawon gaba ta na biyu kaga kenan in gasa ne ba za a samu hakikanin ilimi ba su baka kwanciyarka fama ba ya kare furgan banza ga neman duniya walam takun ka kasance khayran mai aikin kwarai ba balle ka zan muhsin balle ka zan arif balle ka zan muhaqqiq sana'ata kayi aiki qabihan maimuni fil masjid a cikin wurin wurfurakka kuma tun kun ka ta kare banza kuma ko ce ba eh, ba gyara ba kayi haka ne ta hayyuran don ɗimaucewa ko kuma wata nisa ta jabburan don girman kai dama mai girman kai ana ce mai jabbir ko jabbar sabaita ka karkata tun ilal fani ga abin da ke karewa kamar tun cikin shirina ta ya ce sabaita ilal duniya wa zullu bila wasu wa garraka min asal mubadin ha harbu wasa a ya nuna na zaɓin ka da kai ta hayyuran domin zaɓi ne na ƙararre bisa ga wanda an tabbatacce shi ne ka zaɓi duniya a kan lahira ta yanga zaɓi ya yi muni sufatuka siffofinka abin godewa la tasdadu ba su illa ta galiban canzawa haɗe suka yi ba da kana na ƙware ka kuma ba na ƙware ba ku duka amma na na shekamin wasu daga siffar ka ɗabi'a ka ba kyau wa qubbi amma na nace kamar shakhsi ga jikinka ainihin jikinka to anan shi ka nufi amma na ce ka ainihin jikinka wurin kana sabo jikinka ya koma ba kyau a ba shi shi ka nufi ma'ana duk kyawun ka banza muddin in aikin ka ɗabi'a ka ba ta da kyau to kyawun ka na banza sakaita ka daga sauti nesa ta su tuwon jam'il mali don tara dukiya kana ta samu ƙoshinka ka buɗa shi ƙwarai don tara dukiya lan ta hasa baka ji tsoron zamu hu aibin sa salahuka abinda a gyaran ka an tarda ka yadda da kawamahu tsayuwar abinda zai tsaye san ma jikinka ko kuma an tarda ka yadda da kiwamahu abin da zai tsotsan ma jikinka shine halat ko da ɗan kaɗan ne to ka da abin da zai tsotsan ma jikinka da hillan daga halat buɗin nan ma'anan min gare ta ma'ana dai ko ne zama halar kaɗan ne to shi an mai yawa amma shi ko haramun duhu ne mai kashewa ko ɗin ta ne ba mai yawa ashe mutum ya tsaya ga halat wani ya na sai shahara amma ka bera haram sai ka ga dukiyar ka can ta halatta sai matsala kamar ba sarahuka har gowarka in fakatta a yayin da kan rasa mahu raƙun mamai shine abin kiwo ne shi dukiyar ma'ana harguwar da kakai kada daga sauti in ka rasa dukiya wannan jahalin ai jahilci ne fa fafalaka waqtun lokaci ya faranta gare ka ka samu da duniya da kake baka san ta lalata ba farta zaita sai ka yi hakan da ya faru abin ya doge ya nare ba tare da canza ba to ka sani harista kayi kwaɗayi alama ne sai da abin da ba a cin musu da musu da tsananin kwaɗayi domin wanzu hali guda abu ne wanda bai yiwa kamar da muhammadu zuhuri ya faɗa mai sharhin wannan daga cikin masu sharhu sanabil ahawa'in wa'ancan horace-horace musulmi da na saye-sayen rayuwa maballatun wurin ɓacewa ne linafsin ga rayuwa saye-sayen zuciya ne kuma wurin ɓacewa ne sifatin mushabbaha ce linafsin ga rayuwarka Shagauta ka karkata ba su gauta ba sadin na wasa lisa ne ka karkata ilaiha da su saye-sayen rayuka hila ƙadatta lokacin da suka ja ka to wannan dillatin ka sani bata ne su duka aikin ƙurciyarka can sanabilu da sadisi ne musubu akwai kuma sanabilu na shi ko zangarniya zangarniya kamar da asa akwai tasliya na sade shine salati akwai tasliya na sin shi ko ɗaya da damuwa subuhuka aikinka na ƙurciya na yara ma'ashirin tare da kaka da ƙurhura to dalalin ɓata ne wanga khabarun awwal kenan wa dallatin ɓata ne fa khabarun fani kenan ka gyaran ka rahamin jingina ne ma'ana an jingina shi ma'ana gyaran ka ya tafi ba batun yinsa to gyaranka jingina ne sannan kuma dallar fi fasadika a cikin batanka ma'ana gyaranka gaba ɗaya maimakon ka gyara to duk ka mai da lamarinka ga bata gaba ɗaya yana can wurin bata jingina shi gyaran naka to wannan dallatun bata ne gubinta an kware ka amma tafdi wai ba za ka fansu gala'aka ka ba shine aikinka na kwarai bin ruhusin da abin da ya shafi abu ne mai sauki mai arha ni suka nufi tsadakka aiki na kwarai ne abu mai tsada amma ni an mai arha shi ne kamewa daga miyagun ayyuka kamar barin shan giya kamar barin zina amma shi yanta abu mai tsada aikin kwarai kamar amfani da ruwa wurin alwala da mai aiki ne na kware yin aure aiki ne na kware to shine abu gala mai tsada shi ko rukhs abu mai arha shine ka bar wancan mugun aiki don ma karshen ta zai ja maka bala'i da giya da zina misali to wannan kenan sannan can da yace salahu karanu fi sarka zallatun mutane to domin akan karbi ayyukanka a miƙa su na ƙware a miƙa su ga wanda ka zalunta kaga ashe Ballatin bata ne babinta an kware ka amma tabbi ba za ka hunsa gala'aka ayyukanka na kware bai rukusi da arhusu ne kamewa daga miyagun ayyuka ba sahihin kana lahiya lau ƙauyin jismi mai karhin jiki mai ƙwarin jiki amma wal kalbu alhali zuciya ka muzmin ba ba lafiya to kenan ingancin jikinka lafiya ta bai amfanin ka muddin zuciyarka ba kyau amma ko kana rashin lafiya jikinka ba ke inda zuciyarka akwai imani ai ba irin imani wani sarihu nifaqil fi'li mai bayyanannen munafikin aiki mana aikinka akwai munafici a ciki don baka na kwarai wal qalbu alhali zuciyarka ne ta tabbatar da haka abin da nake faɗi amma son rayuwar ka don kowa ya san kansa salihun mai yawan zama na kwarai fa'ilin ba ma salihun ba bi azmin aniyarka ba ganiyarka na kwarai kake amma matsala laisa yi husinu niyyar ba zai kyautata bilfi'ili da aikin da kake yi ma'ana za ka ga mutum ya yi ta faɗin yana zai aiki na kwarai amma ƙarshen ta ba zai kyautata aikin ba saboda son rai da kuma yankewar da suke yi game da in ya fara aikin na kwarai sududuka kaucewarka ya suduna an ka sududa an fahimin nasihati ga fahimtar wannan nasiha da nake maka tun can warkon kasida na aya gafilan wal mautu bil qurbi ya darau har zuwa nan to gaskiya muzinu shi an mai sanar suwa bi annaka haƙiƙa kai muttasilil fahasi mai sadar da tsananin bincike kake an duniya ka ga duniyar ka don shi ɗaya ne ba karkato ba tun da ba karkato ba ya nuna ka karkata ga duniya ne shehu abdullahi ya yi magana ya ce ai duk wanda ya yawaita duniya zai takaita lahira haka wanda ya yauta kula da lahira zai takaita bidar duniya ya ce a anan allahu alal ikibali alal dini allah ka taimake mu akan muskanta gaba gaba ga addini don da duniya ta amshe ka gara lahira ta amshe ka to don shi ɗaya ne sai ka yaƙi da rayuwarka baka sani ba ko lokacinka ya yi kusa amma ka kuma ga neman duniya kawai sawafiru duniya musibbu masu sabka na duniya la ta zalu ba su gushiya to as isu suna karɓar duhu suna sako ma duhu as asal lailu ai zalama ya yi duhu wallahi iza as as a cikin shiriniya ce aya irin wannan yace walamma daja lailu shujuni wa as asa falam ara lil isbahi fihi tanaffusa sawarta ka karkata laha ga duniya ma'ana gurinka ya yi yawa tabni kana gina biha ga duniya wata asisu kana foundation ma'anar za ka ga ya karkata ga duniyan nan ya gina ta kwarai kai ya samu matsala shi dai alhali ga gida na lahira can bai gina ba in koyar rasu to ya tafi gida ne na gaskiya gida na hakikani samarta ka ji daɗi ko kuma samarta kayi ruwa duk ai ana ɗoka to samarta kayi ruwa bi umranin da abin da kan raya na duniya samarta ka ji daɗi bi umranin da abin da kan raya na duniya addar wannan gida bas basu haƙo ne biha na duniya sadiquka abokinka wanda ke rudin ka shaiɗan shaiɗan ne mana wasu yakan sa wasu wasi ne ka gare ka bi fitnati ta hanyar fitina fitunuwa shine basuwa ta wanda ake rudarsuwa mai karban rudarsuwa don wani bai karba waladdata da jin daɗin mughtassi wanda an kama ƙurarsuwa da jin daɗin ma'ana yana jin daɗi amma ba da kyau ba da kyau ba to shi ke haka ya rudar shi ka yi ta wahal shi ka ga neman duniya kawai suburin gimshiƙayye biha na duniya wa itabuha da dangaramomi na duniya mun haddatan sun haɗu ma'ana abinda suka nihi masu haɗuwa ne ma'ana gina duniya ta sama da ta ƙasa ma'ana duk shirye-shiryen da kai gaba ɗaya na duniya haɗuwa za su yi duk shirin da kai ai akwai wani gida ɗari gare ka kusan dai yana da dukiya da lokacin ƙarewar dukiyar nan ta yi sai da sai da gida ɗari ba biyu sai zan daga wanda yake ciki sai wanda aboki ne yake ciki sai da suka rage da talauci ya ƙara matsa mai da in lokaci ya mutum zai rushe kai ne da kai ne ƙarshen ta ɗibi kuɗin ya sa wani wuri su ɓala ku ce in lokaci amma la lokacin ƙare su bai ba duk ka so a karya ka wallahi ba za ka kare ba to shi sai ce ma aboki ne sai wannan gidan mana wanda ya ara mu aboki to sai ta so mace gaskiya shi ba zai iya sayan gidan ba zai sayi ba gaskiya yana da kuɗin sai amma ba zai sayi ba saboda ya rashi tausayi ya kyale shi da talauci ya ƙara matso mai ce to wallahi ka sani in ka sayi ba zan sai sai shi dole abokin ya sayi to jidun Allah gida ɗari ba ɗaya gaba ɗaya sun rushe wanda ɗaya ke ciki shi haka shi haka duniya take to ina lokacin da mutum ya sa na bidatta kawai don haɗe ne matsala ce mutum bai kula da lahira ba duk wannan suna yi mana ne domin mu tsira Allah ya saka musu da alkhairi sagaru zawiha kaskancin ma'abota duniya wa ha da zarginta da'imin kowace na nan sahauta kawar tsake abinda suka nufi kawar tsake ma'ana ka hito da hili ma'ana dai ga mutuwa nan ta taho maka ka hito da hili don ka yi hurhura to fasalar da haka bu ha tuhahin ta yan ceto ta tuhahi can kalba bu can cikin ashariya abdul sai na cewa min alkasira ta darfi lau dabba muhulu min azzarri fawqa al-itbi min hala athara to al-itbu din nan ma'ana karamar tabbas ne haka yace suna cikin masu takaita bibi fi na kasiratu darf kenan da shekararren kwaro na zarra dan cito ko ne zama ne dan cito da ya yi duguni ya yi tafiya bisa ga karamar taguwa ta ta saboda taushin jikinta wallahi da taguwa sai jikinta sai ya yi alama to al'itubu dai shine mahallin shahari da mutunan itabu tuwahi gajeru jam'i jam'i ne na itubu to tuwahi ka gajeru fala yastur ba za su lullube ba alaika gare ka in kan mutu wani suka nufi wai itab ƙananan tufafi ma'ana ayyukan da ka yi na duniya waɗanda an na ƙasassu sun yi kama da ƙananan tufafi to in kan mutu wallahi ba za su ruhu gare ka ba sai ka kunyata ai ta faɗin kayi abu kaza kayi abu kaza ba za a rufa ka ba wasu yau ko kana da ranka sun rufa ka ba ne ka rasu to shine mutum ya ba abin kwarai mana wa inna malmaru hadithun ba'dahu sahifatuka takardarka an anka wanda an samakance kaga kitabu harubu abinda an ka rubuta a ciki to takardarka din nan wanda ake rubuta ayyukanka to ka sani fa dalilin ka ita ajjagoranka fa ka sani idan ka zo lahira za ka gan shi sharri haka to fa'alam ka tabbata annahu hakika shi biya da mahusi yana ga hannun mai tsaro shi wannan takarda din shine mala'ikin da aka wakilta maka ko kuma Allah subhanahu wataala can ya ce ita dalilin ka jagoranka Allah yana cewa a suratul isra'i wa kullu insanin azzamnahu da'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صفالك مأمور أبو رايا shine addini ya haranta gare ka amma hafa asarta ba'iran wanda a tasgaro rusasshe shine ya aƙida kan zaɓe ta alhali ga addini ga sunna kamar mutum ya bishi a yako kwanci ki wallah sabarta ka tara allazi abinda suke yusbihu ba'iran zai zan abinda suke zai zan mai tasgaro fi ba'iran can ba'iran na farko rusasshe ma'amur rayayye ma'ana addini shi ko ba irin rusasshe ne sai ka zo lahira ka gane ba ka rika komai ba ka rika yagiyar ruwa to shi abba ba irin rusasshe nan kuma su zai yi gari ba irin yayi tasgaro shi ne duniya dai da ka sadu da addini wanda ta hanyar biyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta kada addini ka bi shedan fa in kai haka tarji a za ka dawo da'irar halakakke kun ga da'irar na farko rusasshe na biyu tasgaro na uku halakakke wa kuntum qauman bura so ga'ir ƙananan zunuban ma abin abinda kake aikatawa adat sun komo ka ba'ira manya manya iyakun a mustahqaratid dhunub da in kana wulaƙanta ƙananan zunubban sai su zama manya don ai yana na wuta na iya ƙona gari ko haka shi na fillahi ya ce don haka sai ƙaramin zunubi yakan koma babba daga cikin ƙaramin zunubi ɗaɗa muka gaba abin da za a yanke irin dabba ko wani abin da shahu kamar kaji haka ko kuma yanke wata na kallo ko kuma kyalkyata da dare duk ƙaramin zunubi fa yana yi malafifan ya mai kwanan kwarfin idanu na zuciya amma wai haka kai tun ina tausaya maka kamta a shirya ka saba ma Allah sakha'ul hawa dauna ta son rai fi kalbi da a cikin zuciya yurufu yana gadar da bu'udu nisanta ga Allah saraita ka kata kafirar al'amri mafi yawan rayuwarka lam tatana laka la fi sa'adahu arzikin rayuwarka ba sadaka jikinka rahimul kabri jingina ne ga kabari cikin yi amma lam tasta'id da kuma baka shirya ma kabarin ta hanyar ayyuka na kwarai ba su baka kurciyarka ta kadda ya kare tsufa ya taho farkubil mota to hijira ya mutuwa ba da bayan kare kurciya fa inda tafa'il mar'i idan mutum ya kai kul ya tsoho ya kuzu sai ka ga ya riƙi ya shiga da na ƙasa da rago ƙarfi ثم يرد إلى أرض العمر ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون cikin suratu yasin a nan da mutum so sai ga ya komo kamar rabi ne amma wanga hali zaka ga kuma ya ɗibauci ya gigice yana ta sabbatu ya faɗi magana walwale ta ya ga abu wanda bai kai kawo ba shi tsoro hankali da ya tashi amma banda mai karatu alkur'ani ba zai samu wannan yanayi ba akwai wata tsohuwa wata shekara ta 130 ko da shidda ne bata wuce kwanakin nan ta rasu amma lahiya lau take saboda ta lizimci zikirin Allah da karatun alkur'ani akwai wani bawan Allah shi wannan bawan Allah wani bayan rabe ne wato idanu ne suka samu matsala saboda yawan karatu sai da ɗiya ne suka tafi wurin likita sai aka yi magana cewa ya bar karatun nan da suke ya rage mana Allah ya kyale su ci gaba da yi Allah ya san ko da yar rasu ko da aka duba gaya ta tana kamshi saboda lizintar karatun alkur'ani to kaga mutum ya rike alkur'anin Allah ya rike askaru ya ci gaba da yi to ba zai mugun tsuha din nan ba kaga ana ana ta rubuta mai aukan da suke yi har zuwa rayuwa ta ta hita ya cika mai kyau Allah ka sa mu yi haka din gaba ɗaya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wallan gidansa da sahabbansa da wani baki da tare da wani tafiya daga cikin su a sati biyu zuwa uku da gabata an yi auren wallan tijjani ga shi ya dawo a nan shinkafi wanda ake sanarwa a nan Allah shi kyauta wannan auren Allah ya sa alkhairi kuma satin can ba mu samu yi ba saboda abubuwa na irin maulidin da muka tafi a koko da kuma na kan giwa da kuma ɗaurin auren da aka yi na na na ɗin nan yau sati guda ma ina can hidin da fatan Allah shi kyauta wa nan al'amurra wannan aure Allah ka sanya alheri waɗanda amurmaki Allah ka sanya alheri kowane iri Allah shi ba ku zama lafiya Allah shi kyauta sa alkhairi sai mu kuma gobe malam nuru na ta Allah hausari limamin masallacin wannan zai tafi umra da fatan za mu sa da shi cikin addu'a Allah ka kai shi lafiya shi dawo da shi lafiya iske mu lafiya sai mu yi lilafi guda guda Allah ka tsare dukkan matafiya na musulmi baki ɗaya suna lilafi ƙarashin lilafi la tashi ta yi wasu فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min خوف mu alam na sharha guda guda ina amar maki Allah shi kyauta su sa alheri ko wani iri بسم الله من الشر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار akwai sunan da za a yi masu lamarin a ranar alhamis akan dan da aka haifa musu Allah ka raya su bisa ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ɗan musulmi masu shi kuna Allah ka jishe su lafiya bisir al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin